tarihin Afrika. Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka, inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Uh, Ina jin kaina kamar wani ɗan tseren keke wanda ke gangarowa daga mugun tudu mai wahalar ratsawa. sa akwai kwanoni da ramuka hanya ce mai ƙaya amma dole ya ci gaba da taka kekensa don kada ya faɗi. Ni ma haka ne domin sanin kowaye dole in ci gaba a cikin wannan tafiya har yanzu ba a fahimce ni ba. Wannan rashin fahimta na zama babbar barazana ga juyin juyi halin Burkina Faso wanda ya faro yau da shekaru hudu da suka gabata, wanda matasan kyaftin na soji su hudu masu ra'ayi iri ɗaya ke jagoranta. Suna matukar baiwa al'ummar su wato kima da kuma mutunci ta hanyar tabbatar da iko a hannun al'umma tare da baiwa al'ummar damar faɗa a ji. Sai dai a farkon shekara ta 1987 yarda a tsakanin shugabannin ta fara ja da baya yayin da ake shirya zagon ƙasa wa juna. wasu dai na danganta hakan da irin matakan da ake ɗauka musamman ta fannin tsuke bakin aljihun gwamnati kuma har daga cikin shika-shikan juyin halin akwai masu nuna rashin amincewarsu da irin waɗannan matakai a nasu bangare kuwa masu adawa da wannan tsari tuni suka samu kutsawa tare da samun nasu mutanen matsalar ta fara shafar kwamitin koli na juyin hali wato cnr wannan ci gaban shirin mu ne game da rayuwar thomas sankara Il nous faut faire un lancement de notre révolution shekara ta biyar da wannan juyin juya hali za ta kasance shekara ce ta bitar ayyukan da muka aiwatar shekara ce ta kyaukyawan tunani a fannin siyasa sannan da fasahar yadda muke aiwatar da tsare-tsare na ci gaba dole ne mu yi wannan bitar a fannin siyasa saboda ci mu ya ta'allaka ne ga hangen shekaru na gaba muna wannan nazari ne domin warware dukkan wani cikas da ke gabanmu tare da sake salon tafiya akan ra'ayi tsari da kuma aƙida aƙida. Batun sake tsari da kuma aƙida abubuwa ne da gaskiya ke nufin cewa tafiyar wannan juyin hali dole sai an sauya ta. Saboda tun da wani ɗan lokaci ana fama da rigingimu na rashin jituwa a cikin gida. Ana yawan yaɗa jita-jitar cewa ana yunkurin juyin mulki. Kuma wannan zargi tsakanin waɗanda ke jagorantar juyin jihali ne ke faruwa. kwamandan abdulsalam kabore mamba ne a kwamitin koli na juyin juya hali kuma ministan lafiya a lokacin euh, euh, takardun da ake yadawa da ke kunshe da bayanan cewa ana shirin juyin mulki takardu ne da wasu ɗaliban jami'a ke rubutawa euh, waɗanda mu ne muka sanya su a cikin aikin soja suna cewa shugaba sankara ya fara kaucewa akidar da ta girka wannan juyin juya hali suna cewa shugaban yana yin abin da ya ga dama ne kawai suna yaya ta duk wasu bayanai da ke iya ɓata wa wannan suna gaskiya abu ne da ke bamu dariya sosai misali ɗaya daga cikin watan sangare yakan duba don ganin ko akwai sunansa a ciki idan ba sunansa zai karanta abin da aka rubuta hankalinsa a kwance euh, a cikin raha da kuma nishadi thomas sankara ke karanta irin waɗannan rubuce-rubuce na farfaganda waɗanda sannu a hankali ke tafe da saƙonni da ke zama guba a gare shi kamar yadda ɗan jarida senan andrea marido wanda aboki ne ga jagoran juyin halin ke cewa wani lokaci sankara na rubutu cikin mujallar da sunansa wani lokaci kuwa yana amfani da wani sunan na daban a gare shi ta hanyar canza ra'ayi ne gaskiya za ta iya bayyana shugabannin wannan tafiya sun fara kosawa da juna ta hanyar tsokanar da suke yi wa junansu a bayyane a rubutun za ga cewa sankara lereniga ko kuma farko da ƙarshen mahaukaci wannan jigo ne wani lokaci da ke bayyana kan jaridun da ake bugawa a ƙasar irin su lantris wani rubutun kuwa na cewa sankara mahaukaci zai kai ƙasar ga durƙushewa baki ɗaya sannan a hankali dai ra'ayi mai tsauri na fitowa daga waɗannan rubuce-rubuce da ke ci gaba da yaɗuwa a cikin al'umma hatta blaise kamfore bai tsira daga caccakar da ake yi a wannan mujallar ba ko baya ga ƙungiyoyin ƙwadago da kowanne ke da ɓangarensa a cikin wannan tafiya akwai ƙungiyoyi da hukumomi da suka girku a ƙasar tsawon shekaru hudu sukar shugaban ƙasar karara da mataimakinsa blaise kamfori su ne suka fi ɗaukar hankalin jama'a a watan yuli na 1987 a wani shawabi da aka gabatar yayin babban taron shekara-shekara na ƙungiyar ɗaliban jami'a wanda aka gudanar a birnin pau garin da sojin sama da blaise kamfore ke jagoranta suke da sansanin su an furta kalamai na caccaka karara ga ministan cikin gida Valerie Somen. Yayin taron da ba a ambaci sunan Thomas Sankara ko sau ɗaya ba, kuma ɗaliban sun koka da cewa akwai fara rudani tsakanin shugabannin mulkin sojin. Sun buƙaci a fayyace musu dalla-dalla masu aƙidar juyin juya hali ta gaskiya da kuma waɗanda ke ciki domin kasancewa 'yan abin rima a shakiɗa. A wannan hali dai dole shugaba na Burkina Faso ya fito daga shirin da ya yi. Dole a yi wani abu akan wannan matsala don kwatar da hankula. a cikin jawabin nasa ranar 4 ga watan Agusta na wannan shekara don tunawa da zagayowar ranar juyin hali. Sankara ya taɓo maganar tausayi da yafiya a tsakanin al'umma to amma ya cicciki kansa da kansa sannan kuma ya bayar da shawara game da yadda za a kasar ƙasar akan alƙibla. Ina kira ga dukkanin 'yan juyin juya hali na kasar mu a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin magance kurakuran da muka aikata da kanmu. Haɗin kan 'yan juyin juya hali shine hanyar da za ta ba mu damar samun ci gaba a cikin gaugawa a ayyukan da muka sa a gaba. shekara ta biyar da juyin juya hali za ta kasance ta bitar muhimman ayyuka. Aluna Traore memba ne a kwamitin koli na CNR. Mu da ke sahun gaba cikin wannan tafiya daga shekarar 1986 zuwa 1987 a gare mu wannan lokaci ne da za mu yi bitar abubuwan da muka yi duk da cewa an yi wani jawabi mai sosa rai a irin wannan rana ta tuni da juyin juya hali a birnin Bogo diolasu da ke cewa kada mutum ya tafi saman dutse shi kaɗai amma ya tafi tare da dukkanin al'umma idan abubuwa ba sa tafiya da kyau to kada mu zargi kowa mu fara zargar kawunanmu saboda ba mu yi nasara ba dole mu nemi shawarar al'umma don sake sabuwar tafiya ta haka ne za mu cimma buri tare da samun dimbin nasarori duk abin da baya tafiya da kyau to lallai matsala ce daga gare mu a gaban kowa da kowa ne ya fita waɗannan kalamai da ke ɗaukar laifin dangane da kurakuran da aka samu. Kwanaki takwas bayan wannan jawabi, kasan idan jawabin na da mahimmanci, to kusan kowa na karɓarsa. Sai dai abin mamaki duk da mahimmancin wannan jawabi da abubuwan da ya kunsa, babu wanda ya karɓe shi, wannan lamari ya kasance farkon rudani. biyo bayan wannan jawabi na birnin Bobodi so nan take aka fara samun waɗanda ke bayyana fatan ganin an kafa tsarin jam'iyya ɗaya tilo a wannan ƙasa. A kan wannan muna iya koyi da sauran ƙasashe 'yan juyin juya hali, koyi da tarihi ya ba mu kuma muke iya ɗaukar darasi a kai, musamman ta la'akari da waɗanda suka gabace mu cikin irin wannan tafiya, kamar dai mu su ma sun kasance masu tsare-tsare iri-iri da tafiyar da al'ummominsu. Babu mai son furta kalmar jam'iyya ana ƙoƙarin kaucewa faɗar hakan duk da cewa kowa a wurin taron ya gano cewa ƙungiyar da ake nufin kafawa ba wani abu bane face jam'iyyar siyasa Thomas Sankara da kansa ya ƙi furta wannan kalmar. Euh, a ɗazu na furta wasu kalamai guda biyu, amma a hukumance ba a taɓa faɗar su ba. Ba za mu ɗauke su a matsayin butun jam'iyya ɗaya tilo ba, ba mu taɓa maganar jam'iyya ba. mun yi magana ne a kan tsari da kuma haɗin kan yawan jama'a da ra'ayoyi mabambanta shine muke nufi. Idan kalmar jam'iyya abu ce da ke haifar da fargaba har ma ake jin tsoron ambatar ta, sai dai kuma ana tunanin cewa sabon tsarin da zai tafiyar da juyin hali daga yanzu ana ƙoƙarin bijiro da shi ne don kwantar da hankula. Kuma da dama daga cikin shiga-shigan tafiyar za su rasa mukamansu da matsayinsu matuƙar aka aiwatar da shi. Wasu na ganin cewa hanya ce ta ware mutane irin su Blaise Compaoré daga wannan tafiya. Wannan tunani shine a cikin kawunan yawancin mutane. A cikin wannan yanayi na rabuwar kawuna da kuma jita-jitar cewa za a yi juyin mulki, shugabannin biyu kowannensu na yi wa ɗan uwansa kashedi kan shiga gonarsa. Wannan lamari ya haifar da shakku a tsakanin waɗannan mutane da ake kallo a matsayin aminai. Amma kuma yanzu suka rage haɗuwa da juna idan aka yi dubi da yadda suke yi a lokutan baya. wannan ya sa suna fuskantar matsi daga kowane bangare na al'umma jean-marc palm mamba a kwamitin koli na juyin juyi hali kuma tsohon minista da farko salon yadda ake tafiyar da mulki sannan a hankali Blaise compaore ya nuna rashin yardarsa a fili na biyu lokacin da thomas ya buƙaci a kafa wata rundunar ɗaukin gaggawa ƙarƙashin jagorancin wani mai suna vincent wanda ake kallo ɗan gaban goshin sankara ne wannan shine karo na farko da na tabbatar da cewar blaise ya fusata har ya buga hannunsa akan teburin da ke gabansa yana cewa san bai yarda ba dama muna da ɗimbin matsaloli tare da kwamitocin kare juyin juya hali na cdr don haka bai kamata mu ƙara wa kanmu matsaloli matsaloli ta hanyar kafa wata sabuwar runduna ba wacce ba za mu iya sa ido a kan ayyukanta ba duk ko da cewa mun san shugabanninta to amma thomas bai saurare su ba a lokacin wasu ministoci na kusa da shugaban sun bayyana cewar mun daɗe muna kula da maƙiyanmu don haka ya kamata yanzu mu sanar da irin wannan kulawar ga masoyanmu a ƙashin gaskiya wannan runduna mai suna fismat da ake son kafawa za ta kasance ƙarƙashin minista ernest nongon drago ne mafi zama na kusa kuma da biyayya ga shugaba Thomas Sankara. Wannan rundunar duk da cewa za ta kasance mai kula da ayyukan da aka yi a cikin wannan tsari na juyin hali, to amma babban aikinta shine kare lafiya da tsaron magabata. Wannan nema ya sa wasu suke tunanin cewa rundunar ce da za ta iya daƙi da duk wani yunkurin juyin mulki da zai ifi shirowa a ƙasar. Wasu kuma na ganin cewa rundunar ce da za a kafa bisa buƙatar shugaban ƙasar Burkina Faso. don rage karfin blaise kamfore fannin tsaron shugaba sankara da kansa hafsan da za a naɗa don jagorantar wannan runduna wato vincent askia ne ya kasance barbaran yanyawa mahaifinsa tsohon sanata ɗan ƙasar burkina faso yayin da mahaifiyarsa kuma 'yar asalin faransa ce mutum ne mai zafin kai wanda ake nema saluwa a jallo a faransa saboda zargin kisan kai har sau biyu tsohon jami'i a rundunar sojan faransa ne kuma mutum ne da ke da yawan tayar da rikici ba tare da wani tunani ba tun farkon juyin mulki na da uku ya kasance mai kula da karar lafiyar shugaba thomas sankara ana ganin cewa shine kadai thomas ke saurare vincent sige wani lokaci yana dawowa daga kasar china inda ya zango a birnin paris na faransa 'yan sanda sun tsare shi tare da masa tambayoyi bayan da aka cewa yana dauke da wata karamar bindiga a cikin jikarsa lokacin da aka saka sunansa cikin na'ura don bincike sai kawai sunansa ya bayyana a cikin shirin waɗanda ake zargi da aikata kisan kai kuma ake neman sa ruwa a shallo to sai dai sakamakon sa bakin magabatan birnin wagadugu da kwamitocin kare juyin juya hali na cdr kwanaki biyu kaɗai ya yi a tsare sai aka sallame shi an bayar da hujjar sakin sa saboda cewa yana ɗauke da fasfo irin na diflomasiyya wannan soji ne da bai taɓa zama tare da sauran sojojin ƙasar ba kuma wasu na nuna masa kyama yayin da wasu ke shakkarsa. wannan ne thomas sankara ke son baiwa jagorancin wannan sabon runduna ta fismat abinda sam blaise bai amince da shi ba karara ya bayyana rashin amincewarsa da zaben da aka yi wa vincent sige a matsayin shugaban rundunar da ma batun kafa ta shin rundunar za ta kasance ta mayakan sa kai ko kuma 'yan sandan siyasa jean baptiste langani ministan tsaro kuma babban hafsin soje na kasar bai yarda da wannan shawara ta sankara ba sai dai shugaban ya dage cewa sai an kafa wannan runduna wannan lamari ya ƙara rura jita-jitar da ke yaduwa a cikin al'umma cewa ana son yi wa shugaban juyin mulki a yanzu bari mu ji abin da jean marc palm ke cewa wanda shi dama memba ne a kwamitin juyin hali na kasar toma ita president toma shugaba ne da ake mutuntawa sosai kuma ya fito ne daga kabilar Musawa da Fulani, amma kullum yana cewa zai cire nasabarsa ta Musawa ya ci gaba da amfani da ta Fulani. A tarihin daular Musawa, an taɓa samun wani Bafulatani da ya ba saja har ma ya jagoranci wannan daular. Ya rike mukamin sarki mafi daraja wato Moro na ba. Lamari ne da mutane da dama ba su manta da shi ba, saboda haka wannan kalamai nasa wasu 'yan siyasa za su iya amfani da su don ɓata masa suna. Hakana ana zargin Blaise a matsayinsa na ɗan ƙabilar Musawa da cewa ya yi juyin mulki sannan ya miƙa shi a hannun Bafulatani. Bari mu sake komawa wajen Ernest Nongwam Wedrago, ministan cikin gida a lokacin. il y avait un numéro 1 et kowa ya san cikin tafiyar akwai shugaba da mataimakinsa ko mataimaki ma yana son rike shugabancin kasar haka yake a rayuwar dan adam kuma wannan ba shine karan farko da yawa kana ba a matsayina na yaya kuma a gare shi minista ina sanar da thomas duk wasu bayanan sirri da nike samu akan jita-jitar kintsa juyin mulki sannan akwai wasu bayanai daga kasashen waje da ke da matukar muhimmanci don haka ya kamata ya kiyaye da hadarin da ke tattare da wannan kuma babu karya akan batutuwan akwai ma wasu hafsoshi hafsoshin soja da suka tarar da shi sannan suka gabatar masa da cikakkun shaidu game da abubuwan da ke faruwa kuma suka shawarce shi cewa dole ya yi wani abu a kai to amma ya ce shi ba zai ɗauki kowane irin mataki akan blaise compaore ba ya ce al'umma ba za ta taɓa yarda da abin da zai faɗa mata idan ya kama blaise ba don haka ya ce a shirye yake karbi kaddarar duk abin da zai same shi sannan sam bai taɓa fitowa fili ya ce blaise zai iya hallaka shi ba ya ce ko da blaise zai kashe shi to lalle ba zai mai masa kansa da martani ba ya ci gaba da cewa na umarce ku kada ku taba koda gashin sa idan wani lamari ya faru da ni idan kuka kashe blaze ni kuma zan sa a kama ku sannan a bindige ku a dandalin juyin juya hali kafin daga bisani in gabatar da takardar murabus daga mukamina et Bukar Kabore da ake kira da suna zaki kuwa ɗaya ne daga cikin manyan hafsoshi kuma na kusa da Thomas Sankara. Au départ j'ai dit Tun farko sai da na sanar da abokan tafiya cewa dole mu amince da cewa idan muka zaɓi shugaba a cikinmu to fa shi ne za a rika gani idan muka ce kowa sai an gan shi kuwa to lalle tabbas za a samu matsala. A ƙarshe dai wannan matsala ce ta zamo mana saboda a nawa ra'ayi tun farko bai kamata a ce akwai mukami na mataimaki ba. Maganganun mutane ne suka sa Toma ya naɗa Blaise a matsayin mataimakinsa sannan ya maido shi a babban birnin ƙasar wato Wagadugu don zaunawa a cikin gwamnati. Wannan yasa aka fara samun matsala da a ce mu mutane ne masu adalci to bai kamata a samu cece kuce ba a tsakanin mu ba da an baiwa al'umma damar zaɓin mataimakin shugaban ƙasa to ko shakka babu ba za a zaɓi blaze ba. Paul Sankara kuwa ɗan uwa ne wato ƙane ga Thomas Sankara. Manyan mutane sun shatarar da mahaifinmu a gida suka bukaci ya sa baki don kawo ƙarshen rikici tsakanin Thomas da Bless, euh, saboda ita ce ake ganin hanya ta ƙarshe don kaucewa faruwar matsalar da ake ganin cewa ta kunno kai a bayyane. A cikin gida Bless da kuma Thomas sun rayu ne kamar 'yan uwa na ƙud da ƙud. kuma hankulan dangi da 'yan uwa sun tashi sakamakon wannan jita-jitar yunkurin juyin mulki da ke yaduwa shi ma a nashi bangare blaise kamfore na fuskantar matsin lamba daga ko'ina jita-jitar da ke zo masa na cewa thomas sankara na son kawo ƙarshen sa bari mu ji ta bakin bukari kabore da ake kira da suna zaki mamba kuma hafsan soja a lokacin mulkin juyin jihali on se débarrasse pas de blaise on prend blaise mun tsara cewa ba za mu kashe blaze ba to sai dai za mu kama shi ni na furta cewa zan kama shi to ma ya ce mani idan na taba gashin blaze daya to ba zai kara ce mani ufan ba har karshen rayuwar mu abin da muka yarda da shi shine cewa mutane har ma waɗanda ke cikin gwamnati na son bata mana suna kowa na neman wata kafa ce kawai ya biya bukatarsa wato dai a rika cewa ga su can abokai amma saboda kwaɗayin mulki suna kashe junansu waɗannan dalilai suka sa to kuma a yanke shawarar cewa a dakatar da komai ba batun taba blaze ba ne a kullum muna wannan zance tabbas mun tsara kama blaze musamman ma ni da kaina saboda shi yana son aikata kisa ne muna da shaida akan wannan har zuwa shekara ta dubu biyu da goma mutane suka ce in bar sha akan wannan batu hatta takardu da aka rika yaɗawa a lokacin ai su ne suka tsara su waɗanda ke cewa toma ya haukace toma ɗan ƙarya ne toma kaza da kaza duk wannan domin kawai suna son bata masa suna da kuma neman mayar da shi saniyar ware toma da blaise ba ɗaya bane toma bai taɓa tunanin cin amanar aboki ba a rayuwarsa wasu lokutan bless kan bata wa toma da rai don dai neman tsokana ko kuma don a mayar masa da martani a matsayina na mai kula da tsaro kuwa idan akwai wani da ke son dagula tafiyar juyin juya hali nauyi na ne na in kama shi akwai hanyar da za mu iya kawo ƙarshen mutum amma ba ma son bin irin wannan hanyar tunanin tunaninmu shine na kama blaise da mayar da shi gefe na ɗan lokaci amma toma ya yarda da wannan ɗaukar wannan mataki haka zalika na ba shi shawara ta biyu cewa ya yi murabus nan ne fa ya amince amma bai samu lokacin yin wannan murabus ɗin ba kowane bangare na ci gaba da yin tsokana duk da kokarin da ake yi na sasanta mutanen biyu abubuwa dai sai daɗa dagulewa suke yi wasu da ke cikin wannan takaddama irin su jonas somer shugaban kungiyar ɗaliban jami'a ta ƙasar a cikin jawabinsa na shakuɓe ya zargi wasu da samun wuri a cikin kwamitin juyin juyi hali thomas sankara da ke jiran martanin waɗannan kalamai daga blaise kampore ya kosa da rashin samun amsa ana tsakiyar gudanar da wani taro ne blaise kampore ya fice kafin daga bisani da daddare ya baiwa thomas sankara hakuri akan abin da ya faru fidel katanga mashawarci a fannin diflomasiyya kuma shugaban ofishin da ke kula da lamuran siyasa a fadar shugaban ƙasa ta thomas sankara ne Ɗan lokaci kafin nan, na rubuta wata wasiƙa da ya bamu ni da Bless cewa mu kaiwa shugaba Denis Sassou ungosu na Congo Brazzaville, saboda akwai wasu hafsoshin soja masu mukamin kaftin da suka gudu tare da shiga tawaye. Don haka muka je, muka nuna masa cewar a daina nuna irin waɗannan hotunan marasa kyau na Afirka. Mutane ba su da aiki sai ramuwar gayya, don haka shi zai shiga tsakani idan akwai bukata don ganin ɗan ya fire anga ya dawo kan hanya mun tafi 'yan kwanaki ne kafin ranar 15 ga watan oktoba bayan fitowar mu lokacin da 'yan jarida suka tunkare mu sai kawai bless ya rika karɓar tambayoyinsu yayin da na tambaye shi ko me yasa ya faɗa wa 'yan jarida irin waɗannan kalamai ya ce shi ma bai sani ba domin sam bai kamata a ce wanda ya zo da irin wannan saƙo ya nuna ɓangaranci ba. ko ya za a kawo ƙarshen wannan matsalar da ke tunkarowa kuma take barazana ga juyin halin ƙasar Burkina Faso. Ya za a shirya waɗannan aminai biyu da ke zaman shugabanni masu tsari da ya canza fuskar ƙasar. Sai ku tarbe mu a shirin mu na gaba. Yanzu kan a madadin Olivier Raul, Dolphin Bisho da kuma Alain Foka. da ma'aikatan sashen hausa na rfi abdulkarim ibrahim shi kalke cewa da ku a huta lafiya.